innaka antal alimul hakim amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar asabar yau shida ga watan zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 23 ga watan mayu 2026 wannan shi ne darasi na 368 cikin jerin darussa daga littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziyya shaykh al rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsa da al'adunsa da yadda ya gwada da al'amuransa malamai suna jinjina ga Ibrun qayyim musamman akan wannan aiki lura da cewa ya rubuta asalin littafin nema a halin tafiya zuwan ƙasar kasar makka inda yayi aikin hajji da kuma mujawara Allah ubangiji ya gafarta masa muna magana a cikin inda malam yake tattauna mana game da hukuncin saki wanda mutum yayi a cikin maye mutum ya sha wani abu mai maye sai kuma ya saki matarsa to yana hukuncin wannan saki ya kawo maganganu da yawa da sabanin malamai akai zamu tashi a inda yake cewa wallazina atabaru af'alahu duna aqwalihi farraqu li firqayn a ahadihima anna isqata af'alihi zari'atun ila ta'qil al-qisas إذ كل من أراد قتل غيره aw zina aw sariqa aw al-hirabi sakira wa fa'ala zalika yace fa yuqamu alayhi al-hadd idha ata jurman wahidan wa idha tada'afa jurmuhu bis-sakari kayfa yasqutu anhu al-hadd hadha mimma ta'abahu qawaid ash-shari'ati wa usuluha yana ci gaba da magana akan tattaunawa akan maganganun da aka kawo waɗanda a cikinsu wato aka tafi zuwa ga cewa sidna mu'awiya da wasu su cikin magabata sun tabbatar da sakin mutumin da ya saki cikin maye an kawo asarai da sauransu shi ne yake cewa akwai ma'ahi akwai ababen kamawa a cikin waɗannan maganganu ya faɗi al-ma'akhadul awwal wanda shine cewa da aka yi shi mai maye yana matsayin mukallafi ce lai wannan magana ce take mara tushe domin ijma'i ya haɗu kan cewa daga cikin sharuɗan taklifi akwai hankali shi kuma wanda yake mai cikin wanda yake halin maye lallai an tabbatar da bai da hankali na biyu kuma shine wato a hukuncin Hitsab ɗinsa eh, cewa a ɗauki magana da yi a matsayin magana irin ta mai hankali ce wannan ma ba zai yi ba domin ko sallah yayi a lokacin ba za a karba ba na uku shine lazumta masa jinaya cewa idan ya ji wani ciwo ko wani barna to wajibi ne ya biya wannan barna ita ce yace to wannan mahalli ne na tattaunawa da ja'in ja tsakankanin malamai domin wasu sun ce eh zai biya idan yayi wani barna wasu kuma sun ce ba zai biya ba shine yake cewa wallazina akabaru af'alahu duna akwali wanda suka ce za a bambanta tsakanin magana da aiki magana da mai maye yayi ba za a tume shi da ita ba ko ya zagi wani ko ya yi saki ko ya yi ciniki wannan ba za a zartar ba amma ya dalla wani mari ko ya buge wani da mota ko ya buga wani makami kaga waɗannan ayyuka ne ko cikin su sun lazance shi shine at-tafriq bainal af'al wal aqwal yace su ma farraqu bi farqaini ne sun bambanta da bambanta da abuwa guda biyu na ɗaya anna isqata af'alihi zari'atun ila ta'til al-qisas suka ce saboda koda an ce a da kai akan maganganunsa su ayyukan da zai iya yi na barna aka ce a kau da kai game da su to zai ja a ɓarnantar da kitasi domin kuwa kullu man arada qatla ghairi idan mutane suka san cewa ai ne maye duk abin da ya aikata ga banza ne ya ci banza idan wani yana da niyya ya kashe wani ko yana da niyya yin awuz zina ko yana da niyya yin zina awuz sarika ko yana da niyyar sarika sata awul hirab ko yana so yayi banditry yayi fashi to kawai ka kira sai je kawai sha abin maye wa fa'ala zalika sai je aikata mun da ya ga dama saboda yana ganin cewa ai wanda yake cikin maye hukunci baya hawa kansa zaka suka ce ba za a kyale ayyukansa ba ko da an kyale maganganunsa fa yuqamu alaihi al-haddu idza ata jurman wahidan sannan kuma ai idan yayi laifi kwaya daya laifin shan giyar to akwai haddi fa idza tadaafa jurmuhu bisakar idan laifukan suka ninka suka ninku tare da ainihin wato mayan kaifa yasqutu anhu al-hadd ya za a ce haddi ya gare shi haza mimma ta'abahu qawaidu shari'ati wa usuluha lalle a shari'a musulunci ba ta yarda da wannan ba wa ahmadu munkaran ala man qala zalika sayyidina al-imam ahmad ya faɗi magana mummuna akan wanda ya ce wai a kyale mai maye babu komai in ya aikata wani zunubin kuma wa babu man yara talaqa sukaran laysa bijaiz Yanzu anna sakarana law jana jinayatan aw ata haddan aw taraka siyama aw salata kana bi manzilati al wal majnun hadha kalamu su'in amada hanbali yace wasu sun ce wai idan mutum yayi saki cikin maye wai sakin bai yi ba suna ganin cewa saboda mai maye wai idan yayi wata kasassaba ya kashe wani ko ya ji wani rauni ko ya taka wani haddi kamar ya wani ƙazafi ko ya wata mata fyaɗe ko ya sata au taraka siyama au salata ko ya ƙi yin sallah ya ƙi yin azumi kana bi manzilatil mubarsil ɗaya yake da wanda yake da ciwon albarsil ciwon barsil shine ciwon ƴan rani na kwiɓanya wanda yake ciwo ne mummuna da ya kama mutum sai sai ya zautar da shi zafin zazzabi zai samu tafi fita daga hayyacinsa abin nan abin ake ce mashi pleurisy ciwo ne na hanta da take lalacewa har kwibanyen mutum su nuna alama ko cikin sai kumbura kuma har ita a mashi kwakwalwa ya dinga suma tsohon ciwo ne cikin cukan da dan adam yake ka ga wannan da ya zo tarifin safe da ya addu'a Allah ka kare mu daga shi malam murtada zabidi a cikin a cikin tajul arus da yake tarihin da yake cewa yake cewa billahi min hadal warami muna roƙo Allah ya tsare mu daga wannan ciwo mai tsanani yace fa huwa waramun harun wani ciwo ne mai zafi ya aridu lil hijabi alladhi bainal kabidi wal am'a wanda yake shiga tsakanin kayan ciki da da da hanta su mai tasilu ila dimag sannan sai ya haɗu da ƙwaƙwalwar mutum to sai dinga sa mutum zafin zazzabi har ya dinga zautuwa ko yana tambatu. to sai a ɗauka kamar wanda yake yin wannan ciwo ya masa zafi yana tambatu, wal majnun ko kuma mawukaci. al-imamu Ahmad yace wa haza kalamu su'in wannan mummunan magana ce ba magana ce mai kyau ba wal farqu thani bambanci na biyu anna ilga'a aqwalihi la yatadammanu mafsada su maganganun shi ko da an kau da kai daga barin su to babu wata barna a ciki da annal qaula al mujarrad min ghairi al aqil la mafsadata fi bi khilaf al af'al domin zance wanda mara hankali yayi bai da wani tasiri amma ba kama aiki ba muka tuna kisa da ya kawo mana a baya kisa sayyidina Hamza dan Abdul Muttalib da yazo ya sha giya kafin a haramta ko ya zo ya samu saidina ali ya ciyo dabbobin shi da zai yi a walima aure kawai ya yanka raƙuma sayyidina ali ya mishi magana kuma ya zazzagai ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nan ma ya ƙara yin wata kasassaban sai annabi ya ce ali to mu tafi kawai kaga ba a mishi hukunci da maganganun da yi ba amma aikin da yayi na wannan barnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya a madadinsa saboda kai mutum yana ya sha giya maganganun da yake yi na banza to wannan ba su da wani hukunci za a biye mishi kuka ce ya zagin karama ko ya maka gori kama bari ka mai gori ko bari ka kai shi gun alƙali to wannan ba za a biye mishi ba amma idan ya ɗauki hannu ya yi ɓarna ko ya tuka mota ya yi ɓarna ko ya je auka wata mata ko ya auka dukiyar mutane yanzu waɗannan ayyukan kaga su suna da consequence saboda ai yanzu ya yi ɓarna ma dukiyar mutane to ba za a kyale shi Allah samun gane kan zance shi ne yake cewa sai anna da halayen Kino ilga'u to da barnar da ke biyo bayan aikin ba zai yi a kauda ita ba idan waka in dai barnar ta auku fa ilga'u af'alihi dararun mahdhur a wato a ce ayi watsi da ayyukansa akwai cutarwa ƙarara wa fasadun muntashirun kuma barnati za ta yadu bi khilafi aqwali amma banda cikansa. fa in saha hadha fa in saha idan waɗannan ƙa'idojin da aka kawo na rarrabewan sun inganta to magana a ilhaqin mai maye da ainihin wato mahaukaci to kaga ya baci wai lam yasiha idan ku ba tabbata waɗannan ka'idojin kana tasuyatu baina aqwali wa af'alihi muta'ayyana sai a ce da aikin shi da maganar shi duka ɗaya واما الماخذ الثاني وهو ان ايقاع الطلاق به عقوبه له ففي غايه الضعف في غايه الضعف abin da aka kawo na gaba shine cewa za a zata mai da hukuncin kamar da malikiya suke fada saboda a yi mishi horo tunda shi ya jawo shi, duk abin da ya fada ya lazance shi a matsayin punishment gare shi shine ce wannan magana ce mai rauni kwarai fa innal hadda yaktihi uqubatan domin haddin da ke kan shi na shan giya ma ya ishe shi uquba wa qad hasala radiyallahu anhu wa qad hasala ridallahu subhanahu min hadhihi al bil hadd kuma Allah madaukakin sarki ya yarda da amai uquba ta hanyar haddi Allah bai da ƙara ma mutum wata uquba daban ba wala da na fi shari'ati bil uqubati bil talaq babu wani abu a cikin shari'a wanda za a ce in ka aikata shi hukuncinsa shine a sakan maka matarka babu shi babu wannan abun a cikin shari'a abin da aka sani shine bulala ko a zazzage ka in ta'azini ko a ci tarakka in alƙari ya ga haka ko alƙari ya kore ka a gari ko kuma uwa uba kisa amma abin da za a ce a cikin haddin shine a ce auren ka ya mutu ba nau'i ne na haddi ba a shari'a wata tafriqu bayna zawjayn ko a raba tsakanin miji da mata ba wa amma al-ma'khadhu thalith anna iqa'a at-talaqi bihi min rabt al-ahkami bil asbab abu da za a kama na uku a cikin wannan magana shine wanda suke cewa shi wannan sakin an tabbatar da shi to an haɗa tsakanin hukunce hukunce ne da sababban su fa fi ghayatil fasadi was suqut wannan shi ma ya faɗi sosai a fa inna hadha domin wannan yujibu iqaf talaq mimman sakara mukrahan zai zama kenan wato har wanda ya sha abin maye ta hanya an tana sashi to shi ma wato sakin zai auka a kansa inda ya yi sakin au jahilan ko wanda ya sha giya jahilan bi annaha kamrun bai san cewa giya ba ce ya ji wani taro aka bashi wani abin sha ko ya ji shago ya siya ko ya bai ɗauka a kwalba ko mazubin da ba na giya ba ya sha ba da saninsa ba sai mai ya kama shi wa bil majnuni wal mubarsam da kuma mahaukaci da wancan mai ciwon bakan da ya sa shi ya sa yana yana yana yana yana bal kai har ma wan na'im har da ma mai bacci kenan wa bin na'im har da mai bacci da dukkanin su sai a ce duk abin da suka yi na saki to ya hau kansu kuma yuqal sannan a ce hal sabata lakum anna talaqa sakran sababun hatta yurbata al-hukmu bihi sannan kuna da hujja akan cewa saki da mai maye yayi sababi ne ballantana a cakuɗa shi da hukuncin wahalin niza'u illa fi zalika yadda ma ai abin jayayya kenan cewa wannan ma ba sababi ba ballantana ai maganar tabbatar da hukunci wa amma al-ma'khadhu ar-rabi'u wa huwa sahabata ja'aluhu kasahi fi qawlihim idha shariba sakira Wai, za sakira haza? fa hadha fa huwa khabaru la saboda kuma wasu suka ce a sahabbai sun hukunta wanda yake cikin maye a hukunci ɗaya da wanda yake a faɗake saboda suna cewa idan shariba sakira duk wanda ya sha abin maye zai yi maye wai za sakira haba duk wanda ya maye kuma zai dinga magana ba kai ba gindi wannan asari eh, yana cikin musanab na abdurrazak sana'ani daga umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda cewa umar ya nemi shawarar ah, 'yan majalisarsa cikin malaman sahabbai cewa mutane sa ta shan giya sun ƙi daina shan giya sun raina bulala arba'in ɗin da ake me kuke gani shi ne wani daga cikinsu yake cewa ya faɗi wannan magana cewa inna na idza sakira haziya wa idza wa haza wa idza hazaftara faj'alhu 80 hadal muftari cewa shi mashayin giya in ya sha zai dinga sakin baki yana zance har ya je ya yi ƙazafi saboda haka a mai da haddin giya ya zama tamanin irin haddin ƙazafi sai aka mai da shi tamanin nan. wannan yana cikin waɗata imam malik da sunanul kubara ta alimamul Baihaƙi, da musannaf na abdurrazzaq sana'ani amma hadisi ne wanda bai tabbata ba asali ne wanda yake mai rauni gashi nake cewa qala abu muhammad ibn hazm ibn hazm a cikin al cikin mujalladi na goma yana cewa huwa khabarun makdubun wannan hadisi ne na ƙarya qad nazzahallahu aliyan wa abdurrahman ibn auf minhu sidna ali da shi da bakan auf sun Allah ya tsarkake su daga faɗan wannan magana wa fihi min almunaqasati ma yadullu ala butlani akwai naqasu a cikin zancen wanda ke nuna zuwa ga bacin sa fa inna fihi ijabul hadd ala man haba kuma yanzu sun kawo haddi ga wanda ya sambatu wal habi la alayhi mai sambatu kuma bai da haddi wammal ma'akhadul khamis abu na biyar da za a kama a wannan mas'alar shine wa huwa hadisi shine hadisin la la fi talaq hadisi ne duk da mun ji a baya bai tabbata ba amma ana amfani da shi a matsayin kaida me ma'anar la ta ai la rujua ba'da talaffuz al qailula ai kaga shine gangadi wato bacci ya taho kuma sai ka farka kamar ka dawo kenan daga mutuwar bacci daga ya tawaffal anfusa hina mautiha wala si lam tamut ne ha. to kaga ya kai yanzu ne kaila da kake kake kake kake kake kake farkawa kana komawa bacci shine kana ruju'i kenan to irin wannan dawowar shine aka ce ba zai yi ba ga wanda ya faɗi magana ka saki kamar da wani ke cewa magana zarar bunu shine ma'anar ka'ida ta la qailulata fi talaq babu fasawa in ka riga ka furta to ya lazumce ka ka'ida ce sananniya a cikin fiqh musamman mazhabin al a Abu Hanifa suna amfani da shi duk wanda ya furta saki da saki kawai ya hauka baka cewa wasa nake kuskure nayi tuntuban harshe nayi ba abinda nake nufi wanda ka furta to aiki ya kwana maka to wannan ka'idar ce fa khabarul la yasihu hadisin bai inganta ba walau saha inda ya inganta lawajaba hamluhu ala talaqi mukallafin ya aqilu duna man la ya aqilu in ma da ya inganta sai a ce to a ya shafi mutumin da yake da hankali cikin hayyacinsa wannan ya saki lalle saki ya lazumce shi banda wanda yake cikin yanayi na maye ko bai da hankali ko bai sa abin da yake wali hada lam yadkhul fihi talaqul majnuni wal mubarsam was sabi daka sakin mahaukaci da wanda ciwon basir ya haukata shi da wanda yake yaro kankani duk waɗannan sakin su baya cikin abin da za a ce babu raja'a ana iya a domin ba su mallaki al'amarin kansu wa amal ma khabu sadisu wa huwa khabaru sai kuma hadisin kullu talaqin ja'izun illa talaqal ma'tuhi duk wani saki ya tabbata in banda sakin al-ma'tuh shine mahaukaci fa misluhu sawa'un la yasu mahaukaci da shi da wanda yake cikin maye wannan hadisin irin wancan ne da inganta ba walau sa inda hadisin ya inganta lakana fil mukallaf da sai ce shi ma dai ya shafi wanda yake mai hankali ne wa jawabun talisu amsa ta uku anan anna sakrana alladhi la yaqilu lalle shi wanda yake sakran yake cikin maye wanda bai da hankali imma ma'atuhun ko dai ka dauke shi hukuncin mahaukaci wa imma mulhaqun bihi ko kuma a kai shi a yi ilhaƙinsa a ɗauke shi a hukuncin mahaukaci al maatu wanda yake mahaukaci fafir ai an san duk wani abu da yake faɗa ba a lazumta masa to haka za a ɗauki hukuncin mai maye a danganta shi ko a ilhaƙinsa da mahaukaci ko kuma irinsu ɗaya wa da da'at ta'ifatun annahu ma'tuhun da haka ne ma wasu malamai suka ce shi ma mahaukaci ne wa suka ce al-ma'tuhu fil Allah allazi la aqala lahu a yaren aka ce mahaukaci shine wanda ba shi da hankali wala yadri ma yatakallamu bihi bai san me yake faɗi ba Za ku ga wanda yake cikin maye shi ma wannan ne hukuncin sa wa amma al-ma'khadhu sabiu wa huwa anna as-sahabata awqa'u alaihi talaqa da aka ce sahabbai kamar su sina muawiya sun zartar da hukuncin gare shi fasahabatu mukhtalifuna fi zalika abinda yake shi ne akwai sabani fasaha an usman ma hakainahu an ya inganta daga usman abinda aka ruwaito wa amma asar ibn abbas fala yasihu an shi ko ibn abbas bai inganta ba daga gare shi da annahu min tariqaini domin ku ta hanya guda biyu ne fi ahadihi mal haddad ibn arba'a mun ji cewa cikin daga akwai haddad ibn arba'a wa fi thaniyati ibrahim ibn abi yahya dukkaninsu kuma akwai matsala game da riwayarsu wa amma ibn umar wa muawiya faqad khalafahuma usman ibn affan radiyallahu anhu su kuma ibn umar da muawiya suka bada fatawa akan halastin tabbatar da wato sakin mai maye na usman ya saba musu a matsayin shi na hadisa da haka fatawarsu bata samu tsayawa ba a takaice dai muka kalli wannan tattaunawa shine mutumin da ya saki a cikin maye ya tabbata a cikin maye ya sakin to sakin bai yi ba wannan saki da yi ba don baya cikin hayyacinsa ya rage sai a mashi hukuncin maye da ya sha to haka duk wani abu za a yi ilhaki da maye kamar wanda basir ɗinta da aka faɗa ya rikita shi ko wanda watakila wani wani sadma kamar wani shop ya same shi kamar mutum ne a mashi Allah ya tsirce shi da wata asara ba sa wani shiga cikin wata asara ko wata damuwa sai ya shiga cikin tashin hankali har ya rasa hankalinsa to a cikin wannan yanayin an bugo mai waya cewa wata mota shi ta yi hatsari ko wasu kudin shi yan yahu sun kwashi ko ana gobara a kasuwa to ba kowa ne yake mallaka zuciyarsa to irin wannan lokacin ya faɗi magana irin wannan ya ce ya saki matar shi ya ce ai ta ja mishi ya ma saki ta ta wannan sakin ba za a yi ci bari shi na fata mun gano wannan ko wanda ya yi accident yana cikin ya fitar ya shiga ba ya shiga yanayi na bai dawo cikin haicin shi ba saboda tashin hankalin hadarin mota ko wani abu makamancin haka to duk waɗannan in sun yi saki inda ya tabbata ba sa cikin hayyacinsu da wannan sakin bai yi ba wasu malam kuya kuke a kotu haka kuke yi kuka haka yake a kotunan musulunci ba ko a kotunan najeriya wallahu ala saboda ka haka san irin wannan akwai kes kenan ko sai ce faslun ga wata gaba fi talaqil iglaqi game da talaqul iglaq tun daga kan shi kan shi lafazin al iglaq da yazo a cikin wani hadisi malamai su yi saɓani game da shi game da me ake nufi da shi wasu suka ce shine a talaku malla ya yi wala ya sakin mutumin da bai san abin da yake faɗa ba a ko wanda bai san me yake tattaunawa daga cikin shi wasu suka ce a shine talaqul mukrahi wal ghadban ghadban shadidan wanda aka sa shi ya dole da kuma wanda yake ya yi fushi-fushi da ya fitar da shi daga hayyacinsa bari mu ji da abin da malai yake fara za ka ga alimamu ibn al-qayyim ya yi tattaunawa mai tsayi akan wannan matsala a cikin igasul lahfan fi hukumi talaqil ghadban yace amma talaqul iglaqi faqad qala al-imamu al-imamu ahmadu fi riwayati hanbal a cikin masail na hanbal daga malam Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahmatullahi alayhi yayi magana yake cewa hadithu Aisha radiyallahu anha hadithin Sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda da take cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la talaqa fi la talaqa wala itaqa fi iglaqin babu saki babu yantawa a cikin iglaq ya'ani al-ghadab yana nufin fushi inji al-Imam Ahmad yace hadha nassu ahmada hakahu anhu al-khallal wannan shine zancen da aka hakaito daga Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda al-khallal ya hakaito a cikin masail dinsa wa Abubakar da Abubakar ibn Abdul Aziz shine gulamu khallal kenan a cikin ash-shafi da cikin zadul musafir sai malai yace fa hadha kaga wannan cewa iglaq shine ghadab tafsiru ahmada ita ce fassara Imam Ahmad ibn Hanbal cewa fi iglaqin aiki fi ghadabin kenan Wakala qala Abu Dawud fi sunani al Abu Dawud a cikin sunan ɗinsa da ya kawo hadisin sai yace ce azunnuhu al-ghadab ina jin fushi ake nufi ba maki Ahmad al-Imam Dawud ya faɗa haka domin shi ma ɗalibin makarantar Imam Ahmad ibn Hanbal ne da haka wannan masharabi ne guda ɗaya wa tarjama alaihi yayi masa babi da babu talaki ala galatin babun hukuncin saki bisa kuskure ya kawo hadisin da wasu hadisai daban wa fasarahu abu ubaidin wa abu ubaidin alqasim ibn sallam shi kuma sai fasara fassara da shi da waninsa bi annahu al-ikrahu shine saki da za a sa ya yi bisa dole ba yayi raɗin kansa ba wa fassarahu ma wani kuma ya ce junun saki na mahaukaci wakila wasu suka ce huwa nahyun an ika talaqat as-salat daf'atan wahida a'a shine hani game da faɗan kalmar saki a ce an yi saki duka uku lokaci guda kaga shi kuma yantawa babu guda uku lokaci guda yako gashi annabi ya hada su wuri guda sai suka ce fayagliqu alaihi talaqu hatta la buƙa min shay'un kawai mutum ya kulle wa kanshi ƙofar saki bayi da sauran abin da zai iya saka ya saka duka gaba ɗaya lokaci ɗaya. ka galakin rahali kamar yadda mutum ya ake kulla kofar cin bashi ta hanyar ba da jingina yanzu zai ci bashi ya kawo wani abu to ba zai ƙara cin wani bashi ba sai ya biya wancan hakahu abu ubaidin al-harawi abu ubaidin al-harawi da littafin garibayin qur'ani wal hadith shi kuma shi kawo nan qala shaykhuna mu kuma namu malamin sai ya ce ibn timiya kenan wannan magana al-Imam Ibn Qayyim ya kawo ta anan ya kuma kawo ta ya sharinta a cikin Madarij Salikina fi manazil iyyaka na abudu iyyaka nasta'in a cikin majalisi na daya ya kuma Ibn Abdul Hadi shi kuma ya kawo ta a cikin tanqihu tahqiq na Ibn Abdul Hadi a cikin juz'i na hudu dukkanin sun hakaito ta daga Ibn daga Imam Ibn Taymiyyah za ka yi ta lalibai ba za ka ganta kai tsaye a cikin maganganunsa ba kamar yadda muka taɓa faɗa kwanaki ibn taimiyya duk da faɗin littattafansa da yawan littattafansa wasu da yawa sun bata a yanzu ba a riske su ba da haka babu mamaki don kaji ɗalibansa su ibn kai su ibn abdulhadi su zahadi ko su ibn muflih in suka faɗo ta magana suka ce ya ce za ka ɗaukar za ka ɗaukar ɗayan hukunci ɗayan biyu zuwa uku wani lokaci ibn qayyim yana hakaito abin da ka samu cikin tafin ibn taymiya wannan shine al-azhar ya faɗi maganan ko bai danganta ban kuma suka tafi ibn taymiya sai ka ga magana bi harfiha ko bi ma'anaha wani lokaci kuma zai to magana da zaka neme ta ka rasa to wannan shi ne yake da tsayin hukunci biyu ko dai zama maganganu ne waɗanda dama ibn taymiya bai rubuta su ba faɗa musu yayi kawai a aji kuma ɗaliban shi ko kuma ya zama na ya faɗa kuma ya rubuta amma suna cikin fi adadil maf'ud mutum da amintattu ne kuma suna da ittisal da shi babu matsala insha Allah na fata mun gani da ka ji anan ya ce ƙala shekuna malaminmu ibn taimiyya shi kuma sai ya ce haƙiƙatul iglaki abinda iglaki ke nufi an yi gulaka alar rajuli kalbuhu a ɓamewa mutum zuciyarsa fala ya ƙasidul kalama ya zama baya nufin abinda ya faɗa aula ya alamu bihi ko kuma bai san me yake faɗi ba ka annahun galafa alaihi sadruhu wa iradatu kaman zuciyarsa da manufarsa ta ta kubuce masa ta kauce masa ta ta masa qultu to yanzu anan shi gaga shi ibin, kai taymiya abin da yake nufi ma'anarsa shine ka faɗi maganar da ba ita kai nufin fartawa ba ka shiga cikin wani yanayi wanda kana magana baka sa abin da kake faɗa ba to wannan maganar da ka faɗa ta zama saki ko yantawa banda ita saboda kana cikin wani kunci ne kamar irin wancan maganar da muka faɗa wani yanayi reaction to wani situation yana sa mutum ya zama cikin yanayi na rashin rashin sanin me yake wanda ko magana ne ma za a cewa wani fa sabon da yake sabon da yake faɗi to daga nan duk abin da ya faɗa is baseless bai da hukunci ina fata muna gani to shine yake cewa wa qala abul abbas al mubarrid ji al imamu ibn qayyim yace al mubarrid malamin adab na a cikin al kamil kenan al kamil fil lughati wal adab cikin mujalladin sa na farko yake cewa algalaku dai sadri kuncin kirji wa qillatu sabri da karancin hakuri bi haisu la yajidu makhlasan sai da mutum zai rasa mafita zai rasa yadda zai kala shekuna. ibn timiya ya sake cewa wa yadkhulu fi zalika da gaskin abin da ya shigarwa cikin wannan akwai talaqul mukrahi haka ne ko wanda aka sa shi yayi dole babanka ya sa ka saki matarka ba ka san sakin a ranka kai baka yadda ba ko wani wani wanda ya fi ka ƙarfi ya murɗe kai ce sai ka saki ko a sa mutum bindiga a ce ga takardar rubuta wani ne ke son ta sai yadda ya ka sakin ta sai turo in tauri su su zane ka sannan su baka takarda da biyu sai ka saki ta to shine al-mukra wanda ka san shi dole wal majnun da mahaukaci wa man zala aqluhu bi sukrin da wanda hankalin shi ya gushe sakamakon shan maye aw ghadabin ko sakamakon fushi fushi hankalin mutum yana iya gushewa sakamakon fushi wa kullu man la qasada lahu da duk wanda ba abinda da ya nufata ba kenan wala ma'arifata lahu bima qala ko kuma ya faɗi magana ma bai san ya faɗa ba daga baya ka zo ka ce mishi ai ka faɗi ka bai ci shi sani ba ashi bai san abin da yake faɗi ba zai iya ya yi zage-zage ya yi ashariya ya faɗi maganganu wanda suke sun fita daga haddin masu mutunci ko masu hankali to a cikin ya saki to duk wannan ba za a karɓa ba wal gadabu ala salasti aqsam sai ibn qayyim ce shi fushi iri uku wannan magana ka koma zaka same ta ila yau a cikin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil na cikin juz'i na hudu ibn ya yi ta a can ma cewa fushi iri uku ne akwai ahaduha na farko ma yuzilul aqala fushi wanda ke gusar da hankali fala yash'uru sahibihi bima qala abocin wannan fushin to bai sanin me yake yi wa hadha la yaqau talaquhu bila niza'in wannan sakin da yayi bai aukuwa babu sabani akan haka wannan irin fushin idan mutum yana da irin wannan mugun fushin fushi wanda ya wuce haddi ba ga akwai mutane masu irin wannan wanda fushi yana iya sarrafa tunaninsu don ya fushi da ya yi magana ɗaya biyu kawai zai faɗi mummuna zai yi zagi ko cewa ta yi haƙuri ce oke ni ke ba haƙuri ma ki mai da ni hukaci da ki je kaza kai wani ma da babanta ko nikin da aka taɓa yi da babanta ma suke magana kan wani abu da ya faru tsakaninsu kawai ya rufe baban da zagi a waya ƙarshe kawai ce ka zo ka ɗauki yakka ni za a yi wa kaza ya ma sake ta sai da aka zo kuma ya ce shi wallahi ba haka bai ba haka yake ne shi wannan ya kasance yana da wani kamar da su iyayen suka gaya mana cewa tun yana yaro ya taɓa samun wani accident ne sai zama in ya fushi wani lokaci har datse harshen sa yake ya ji wa harshen sa ciwo ko ya zai buga kanshi da bango wani abu haka kamar ba mai hankali ba su kaga wannan ta farko bai kamata a bashi daga shi sai mace suna rayuwa waje ɗaya ba zai iya ji mata rauni ma dan mata ta bada labarai na abubuwa na ban tsoro da yawa abubuwan da yake idan ya fushi so irin wannan to saki ba zai auku ba idan irin wannan fushi ne wanda ya wuce haddin hankali abin da ya kamata da irin wannan idan an san abin da ya faru da shi haka ta faru to ya tafi asibiti ya tafi sakatiri a je likita ya duba shi ko akwai magani da za a yi masa dan da bai kamata mutum wanda yake ila ta yayin dinga irin wannan fushin ba bai kamata ba asani na biyu ma yakunu fi mabadihi akwai fushi wanda yake a matakin farko da haisu la yamna usahibahu min tasawuri ma yaqulu wa qasdihi a ta yadda wannan fushin zai hana ka san abin da kake faɗa zai hana ka san abin da kake nufin aikatawa fa ya yaqau talaquhu wanda da abin da ka faɗa ya tabbata fushi ga magar da kowa yake dan adam ya fushi ran shi zai ɓaci zai faɗi maganganu ko zai ɗauki wasu kunce kunce irin da ka fushin da ka gani kowa nayi irin da kake kaje ka gun tela bai ka ma kayan ka ba ko irin wanda mata suke yanzu ka je an san kayan aure aka ce gobe aure kafinta bai gama ba irin wanda kake in ka zo gida ka ga an yi abin da bai dace ba irin wanda kake yin ka zo kai ne malam makaranta ka zo aji ka ga an yi abin da bai dace ba irin wannan fushin da ka san kowa yana yi ka yi ka ɗan yi zage-zagen ka a baka haƙuri ka huce to wannan duk abin da ka faɗa a cikin shi ya lazance ka kuma dama a cikin yin haka ake yin saki a cikin gama garin fushi don kuma ka ce duk wanda ya fushi ya saki sakin da yi ba babu sakin da zai auku eh, babu sakin da zai auku dama fushi kanin fushi ne abin da ake son kai fushi kai maza ka ya'uzu billahi min shaitanir raji in kana tsaye ka zauna ko in kana tafiye ka samu ri ka tsaya ko ka tashi ka bar wajen ko ka kama karatun alkur'ani ko ka kama salati ko istighfari ko wani abu da zai janye hankalinka daga fushin domin fushi shaidan ne yake zuku ka kai shi shi kuma shaidan daga cikin muhimman abubuwan da yake ganin ya ci riba an aikata su shine babu kamar sakin aure to da ka fita kamar musu gidan ko ka fita daga dakin, ko in waya ce ka kashe kawai ka bari haka ka sake yin tunani ka sake muraja'an hukuncin da ya kamata ka ɗauka kar ka biye ma fushi da sa ka ta yin kunce-kunce a ah, marasa kyau a ta aboko suna da theories da suke da suke treating din fushi a psychology yadda ake mu'amalanta fushi cewa ai fushi wata ɗabi'a ce wata ke disorder ce negative abin nan ne abin nan ne reaction da mutum yake yi akan wasu abu da suka faru kuma ga ga abin da ke biyo baya galibi abin da ke biyo bayan shi abin nadama ne Allah ya kyauta as-salisu na uku an yi hakima wa ya da bihi fushi ya tsananta amma bai fitar da kai daga hayyaci ba fala yuzilu aqalubu bil kulliya hankalinka bai gushe ba walakin ya hulu bainahu wa baina niyyati amma zai shiga tsakaninka da tsakanin niyyarka bai haisu yandamu ala ma farata minhu idza zala sai da bayan ya gama fushin zai dawo yana nadamar abin da ya aikata fahaza mahallu nazarin da wannan abin tattaunawa ne wannan sai an je gaba alƙali ko gaban malami mai fatawa an kalli auza ɗin a gashin ya yi kama da wancan allazi yuzil aqal ko ya fi kama da wannan wanda fi mabadi wal hukmu lil aglabi bainahuma na fata mun gane wa adamul wuqu'i fi hadhihi al halati qawiyyun muttaji shi ma so da dama a wannan yanayin to rashin aukuwarsa shi ya fi ƙarfi a ƙi aukar da shi shi ya fi ƙarfi fiye da aukar da shi wanda ake cewa da shi ne mutane su guji kunce guje cikin fushi ko da shi sakin ne in kake so ka yi to ka bari sai ka dawo cikin hayyacin ka ka lissafa asarar da za ka yi in kai sakin da consequence da ke iya biyo baya da cancantan yin sakin ko rashin cancantan shi sannan sai kai musamman kaga shi sa aka bar saki a hannun maza to da shi namiji yana iya ya hukunci da ƙwaƙwalwarsa saɓanin mata waɗanda su hukunce su da zuciya suke su reaction ɗinsu is emotional mace za ta iya yin saki dubu inda a ce tana da damar saki a cikin wata guda saki ta mayar ba ta saki ta mayar saboda kusan kullum za ka ɓata mata rai saki ne kawai kullum za ka yi abin da bai dace ba ko ka ƙi gida da wuri ko ta maka magana ka amsa mata ba ya ce so ba ko ka bada kuɗin cefanen da bai kai ba ko ba ka ci abinci yayi daɗi ba ka ce yayi daɗi ba ɗan kafin ka faɗa ɗin ana so ne da kayi loma ta farko ka faɗi haka kai loma uku ba ka faɗa ba wannan za a yi sakin ka wannan <laughs> abu ta fahimta da yawa mata haka fi kuma wannan ɗabi'a da Allah ya halitta suke za su gama iya su wucin duniyar nan kuma ba shi suke da shi zuciya su ce kawai in ta gani in ka lura a wurin aure da saki haka mata suke mu'amalar su a wurin kasuwa in kana kasuwanci da mata haka zaka tara sawun abun su kake siya ko su kake siyan mawa sai ka yi sai domin abu kaɗan za ta iya gaggaya maka magana za ta iya cewa an cuce ta taima Allah isa za ta iya cewa ita ba a mutunta ta ba an bata tana jira duk za ta iya maka wannan balasa kuma ita ce mai siyarwa to ba za ka ga iko nan ba yasa ka ga da can za a ce ba a son zama a gidan landlord mace landlady gidan haya ka biya kuɗi baka zauna gida amma zai kawo maka dokoki iri iri sai a ce maka kashi so da yaki a rana kai kashi so a hana yara ka kuka a hana duk abu iri daban daban a ce ba a shanyar gari ko ba abu iri daban daban duk matar da ta taba zama a gidan landlady ka tambaye ta labarin landlady to haka mata suke da infial misali yanzu da za ka zo ka gawa mace wani labari wanda yake mai damuwa mai tashin hankali za ta iya shiga cikin irin tashin hankalin in wanda ya faru da wani wanda labari ne kawai me yasa kaga mata za su kalli fim har su kuka fim ne fa sun san wasa ne amma za su kuka saboda su da dukiya suke lissafi idan za ka ce mata an yi mutuwa ai mutuwa kana yin kuka ne akan mutuwa ta shafe ka to mace ko ko mutuwa bai shafe ta ba za ta iya yin kuka ta ji labarin mutuwa musamman ta ji cewa ya kama da irin hala wata uwa ce ta mutu ba ƴaƴa shi sa kafin ta yi addu'a an yi mutuwa sai ta ji tafasil din shi gaba ɗaya kai yanzu kana namiji da an ce ma an yi mutuwa sai ka ce Allah ya kan mutum amma kana kana shiga gida ka ce matarka ayo an yi rasuwa a unguwan nan za ta yi tambaya goma kafin ta yarda waye ya rasu an ce mata ce ce ina mijinta tana da kishiya dama ba ta da lafiya ne ƴaƴanta nawa a asibiti ko a gida duk wannan tambayoyin sai ta yi su kafin ta ce Allah ya gafarta wa mamacin saboda zuciya haka zuciya take to shi za shari'a ta bar saki a hannunsu ba saboda duk auren garin nan gaba ɗaya sai ya gama gaskiya a hakan ma aka kare za ta ita maka sakanni ko ba sakin take nufi ba wai gwada ka aiki a ga za ka iya wannan ƙarfin zuciya ko za ka ba da haƙuri to shi yasa kai namiji ba a so ka bari ka dinga infial irin na mata din wato kar ka biye ma zuciya kai ma a san da kai fushi ko aka yi maka wani abu mara kyau ko mara daɗi to kar ka yi haka sai ka musu irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka musu wa'azi ko ka fita ka bar gidanka kyale su ko ka ka musu tankiya ko na manta ka ji dai da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wata ɗaya baya gidan da ya dawo kuma har da ana ce mishi to ai wata bai cika ba irin har yanzu kaman ba su gama tuba ba ko eh ba ta jin tsoron daga wannan kalma yake to oke baki ma da dara ba za <laughs> ka mata suke Allah ya kiyaye su malam yace hukumar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi talaqi qabla nikahi hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya game da wanda ya saki kafin aure kaji wani takibi kuma kafin aure mutum ya saki na hukuncin sa fi sunani a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Hakim da wasu su min hadisi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa la nazara li ibn adam fila Ima la yamlik dan adam baya yin alwashi akan abin da bai mallaka ba sai in na yi kaza zan yi sadaka da da tirela guda ta shinkafa ko baka da kotiya biyar kaga wannan zantan banza ne kake sai kai istighfari wala itika lahu fi ma la yamliku sannan baka yanta abin da baka mallaka ba ba wanda baka mallaka ba zaka yanta shi ba wala talaqa lahu fi ma la yamliku haka nan matar da baka aura ba baka isa ka yanta ta ba wannan hadisi ne kikkiawa isnadin shi kamar da ake gani qala tirmidhi hadha hadithun hasanun wa huwa ahsanu shay'in fi hadha al-bab Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa kuma shine hadisi mafi kyau a wannan babi wasu altu Muhammad ibn Isma'ila na tambayi malam Muhammad dan Isma'il al-Bukhari na rahmatullahi alaihi fa qultu nace masa gafarta malam ayu shay'in asafku fi talaqi ƙablan nikahi. nikah wani hadisi ne ya fi inganci game da matsalar hukuncin hana saki kafin aure fa qala yace hadithu Amru ibn Shu'aib an abihi an jaddi wato wannan kenan warawa abu dawud al-imamu abu dawud ya ƙara ruwaitowa da wani lafazi ta wannan isnadin da na amr dan shu'aib an abihi an jaddi cewa la bai'a illa fi ma yamliku mutum baya sai da abu sai wanda ya mallaka wala wafa a nazarin illa fi ma yamliku ba kuma ya cika alwashi sai abin da ya mallaka wannan shi ma isnadi ne kyakkyawa kamar wancan wa fi sunan ibn majah a cikin sunan ta ibn majah da kuma mu'jamu tabarani al-awsat da hakim a cikin mustadrak al miswar ibn makhrama radiyallahu anhu daga dan karamin yaron nan cikin sabbai al-miswar ibn makhrama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace la talaqa qabla nikahi wala itka qabla milkin babu saki kafin aure babu kuma wato ‘yantawa sai kamalla. Wani zai ce wannan hukuncin-hukuncin da ya yi ma'anarsu, suna da ma'ana a gun malamai musamman a wannan zamanin kaga zamanin nan yana da shi'umci iri daban-daban sau ga yanzu kawai sai yara su haɗau su sun ɗaura aure a samu wasu marasa kan gado su goyi bayan su ko yara isu isu ko sai sun ɗaura aure wanda ne wali wanda ne wali ko wakili ko wane ne ga amarya ga ango kawai don suna sun mai da aure wasa to na gara na wasu bulala aboki wannan yayi kyau wasa da aure ba daidai bane yanzu zaka iya samun wani ɗan takifan kawai sai ya ce in dai na auri mai suna wance wallahi na sake ta kawai don sun taɓa ɓatawa da wata can gaba kuma sai aure sai ya haɗa irin wani mai sunan sai ya aure ta to shine wannan hukuncin ta su eh? ba na aka yi wa malam Dr. Kani tambaya ba wani ya ce zai azumi dubu ya yi menene ne ya faɗi wani abu ya samu zai azumi dubu azumi dubu ya ce ko to ka duba irin hauka fa irin wannan yanzu kuma ya samu abin da ya roka din ya ce kawai ka fara azumi ka fara azumi kawai azumi dubu wasa ne jama'a shekara tamanin ko sai ya tayi kawai har ya mutu ya kai yana hutawa da ya kai mutum irin wannan mummunan lafazin shekara biyu da rabi kwana dubu ba abinnan ba wata dubu ba kwana dubu gajirar kwana ya lissa ba kwana dubu ba wata dubu ba shekara biyu da rabi ko zuwa very close shekara uku kaga daga nan har sai an sake wata wata siyasa ke <laughs> sai an gama tunuwa yana azumi ai ko zai rabe dan tuza alquran sai ya rabe ko alsa ta kama shi to irin waɗannan akwai su a cikin mutanen mu yan ganganci yanzu misali mutum ya da wata budurwa ne wani irin suna ko wata mata da suke fada da ita sai alwashin cewa in dai ya aure mai sunanta to ya sake ta ko wanta da ake cewa ya aura shi wallahi tun yanzu ma ya fice kamar ba mai auren dole misali to ina hukuncin wannan shine waɗannan hadisan za su yi aiki malai sake cewa a wa qala waqi'un haddathana ibn abi zaib an an muhammad ibn munkadir an afa ibn abi rabah kilahuma an jabir ibn abdullah yarfa'u yana daga shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la qabla nikahin wannan riwaya ita kuma tana cikin na ibn abi shayba da mutafin hakim al-musaddarat da mujam al-awsat na tabarani da mujam abu dawud da tsayalisi wa zakara abdur razzaq wannan ma cikin musannad kenan an ibn jurayj qala samitu ata'an yaqulu naji ata ibn sa'id yana cewa qala ibn abbas radiyallahu anhu la talaqa illa min ba'di nikahin babu saki sai an yi aure wa qala ibn jurayj ibn jurayj yake cewa balaga ibn Abbasin anna ibn mas'ud yaqulu in tsallaka malam yanke fa huwa jaiz wanda ya saki matar da bai aura ba sakin yayi fa qala ibn Abbasin sai ibn abbas yace akhta hada wannan malamin yayi kuskure inna allah ta'ala yaqulu lalle allah yana cewa idan nakhatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna idan kuka auri mata sannan kuka sake su walam yaqul idza talaqtumul mu'minati thumma nakhatumuhunna sai an yi auren sa ake take. yanzu kaga ibn abbasin ya mayar da zance ga ibn mas'udin akan magana da ya yi kuskure amma bai tuhume shi da saba alqur'ani idan mu ne yanzu wannan sai a ce ai kafiri ne ma ko fasiki ko batacce saboda ga qur'ani nan karara ya saba mu sai yusan da yake fatawan bai halarta ma wannan ayat ya rasha mahaddaci ne ko kuma yana ganin ta da wani wajihi wanda ba wannan shi kuma ibn abbasin yana da wata baiwa ta musamman game da fasara alqur'ani da aka ga ya iya hararo wannan hukuncin a cikin wannan ayar wannan yana cikin musanam na abdurraqis sana'ani da mujammud tabarani sai dai isnadin sa zaka kamar da kake gani qararan munqati li anna ibn jurayd lam yudrik lam yudrik ibn abbas akwai inqita tsakan su wallahu a'lam wa zakara abu ubaidin wannan yana cikin muhallata ibn hazm cikin mujalladi na goma an ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu su'ila ar-rajulin qala mutum ne ya ce in tazawwajtu fulana fa hiya talibu in har na auri wance wallahi a sake take uwarshi ta ce dole sai ya auri wata mata baka isa ba sai ka aure ta inda na haife ka sai ka aure ya kai iya sai je ci abokan shi wallahi ina ina riga ma na suke tin bari ma mata ce sai na aure ta na ma suke ta to yaya shin wannan sakin ya yake fa qala aliyu laysa talaqun illa min ba'di milkin ba saki sai an yi aure sai jira tukuna daura auren wasabata anhu radiyallahu anhu annahu qala daga ibnu daga daga ali da ila yau cewa la talaka illa min ba'di nikahin wa in sammaha wannan ma yana cikin muhalla babu saki sai bayan aure ko da ya faɗi sunan matar ba wai ya ce duk wanda na aura ta saku ba a'a wance in dai ita aka daura mun aure da ita to daga an daura auren ma ni na saki ta shine wa in sammaha wa hadha qawlu aisha wannan shine maganar na Aisha kamar da yake cikin musalman Abdurrabbaq da wa ilayhi dhaba Shafi'i wa Ahmad ah, wa Ahmad wa Ishaq wa ashabu wannan malaman fatawa su kenan wa Dawud Dawud anan az-zahiri wa ashabu da ɗalibansa wa jumhuru ahlul hadisi da daukacin malaman hadisi duka suna cewa babu saki sai bayan aure wa min hujjati hadha al-qawli in أن القائل إن تزوجت فلانا وهي طالق مطلق لأجنبية wanda ya ce in na saki wance na auri wance na sake ta to yana sakin wata mata ne da ba matarsa ba wadhalika muhalun wannan kuma ba zai yi ba fa inna hina talaqi almu'allaqi ajnabiyatun domin lokacin da ya wannan sakin da ya rataya ba matar shi bace bai halasta ya ganta babu sukara ba bai halasta ya kaza kaza kaza ba wal mutajaddidu huwa nikahuha abinda aka sabunta shine auren shine biyu baya wan nikahu la yakunu talaqan aure kuma ba saki bane fa ulima annaha law tulliqat fa inna ma yakunu dhalika istinadan ila talaq mutaqaddim mu'allaqa a lokacin aka ce ta saku to an dogara ne da lafazin sakin da aka faɗa kafin auren wahiya idzaka ajnabiyatu a lokacin ko ba ba matashi bace wata da sifati la yaj'aluhu mutakalliman bi talaqi inda wujudihi siffanta ya canza daga ajnabiya zuwa zaujatuhu ko to wannan zai sa hukuncin wancan zancen ya sashe ya canza inda wujudi عند وجودها مختار nikahi gairu مريد للطلاق domin yanzu ya zaɓi aure bai nufa saki ba fala ya da haka bai inganta ba kama lauka da ajnabiyatin kaman inda zai ce ma wata mace wadda ba matar shi ba inda khalfi dara fa anti talik kina shiga gidan na auren ki ya mutu to kai kai mijina ne haka su ce mishi ko fa dakhalat wa hiya zawjatu sai zama na bata shiga ba har sai da aka daura musu aure lam tatluq bi ghairi khilaf ba ma sai ta saku ba wato ran da ya fada din bata shiga ba ko mun gane kamar ce wata irin abokiyar wasa ne irin cousin kina shiga gidan na auren ki a mutu sai kuma bata shigan ba daga baya kuma sai wani dalili ya sa aka daura musu aure kuma sai shigo gidan to wancan magana ba ta da amfani domin yanzu zancen an yi shi ne tana matsayin ajnabiya ko da siffanta ya canza ta zama zauja to wancan magana ba ta canza ba kamar yadda misali inda a lokacin nan sun yi mu'amala sunanta zina inda gaba ya suka yi aure waccan mu'amala ba ta zama ta halas ba yanzu tana da hukuncin ta na zina hukuncin ta daban da hukuncin mu'amala da suke da cikin aure ina fata mun gani. fa yin kila fa mal farqu baina tatliqi talaqi ta'liqi talaqi wa ta'liqi itiki in wani ya ce to me bambanci tsakanin ta'aliqu talaq da ta'aliqul itik ne bambancin su fa innahu law qala in malaktu fulanan fa huwa hur da zai ce inna mallakiwa ne ya zama da sahha ta'aliq anan ya tabbata yana mallaka shi ya intu wa wa atiqal bil mulki ya intu da ya mallake shi kila sai a ce fi ta'aliqil itiki qaulani akwai zance guda biyu uhuma riwayatani an ahmada arwato su duka daga ahmad kama anhu riwayatani fi ta'liq talaq kamar da aka zato magana biyu game da shi ma ya saki din wastayu min madhhabihi alladhi alayhi aktharu nususihi wa alayhi ashabuhu sihhatu ta'liq al-itq duna talaq abin da yake ingantacce wanda shine mafi yawan zancen Ahmad da shi da ɗaliban makarantarsa shine tabbatar da ingancin rataye yantawa amma banda rataye saki wal farqu bainahuma ban mutu tsakanin su annal itqa cewa shi ‘yantawa lahu quwwatun wa saraya yana da ƙarfi kuma yana gudana wala ya atamidu nufudul mulki ba ya dogara da samuwan mulkin fa 'yan yanfudu fi mulkil ghaib yana iya yiwuwa ma a mulkin wani wai sihu an yakuna al-mulku sababan li zawalihi bil itqi aqlan wa shar'a domin yana iya yiwuwa wato a samu sababin kaucewarsa da ‘yantuwa a hankalce da kuma a shar'anci. Saboda misali, wani na iya sarrafa bawa mulkin wani, za ka iya morarsa da abin da ya halasta. A gama ta ku ba iya morarta sai mijinta. Za ka yi sa shi aiki, za ka yi tura shi ma wani hidima, za ka iya kyauta da shi, a wajen aure kuma duk ba a wannan. Saboda ka akwai bambanci. Kama ya zulu mulku bil iski, kamar yadda wato mallaka shi take kaucewa ta hanyar yantawa din an zi an zi a muharram bi shara'i ga ma'abucin wato idan mutum ya mallaki dan uwansa na jini wansa ko ƙaninsa ko babansa ko mamarsa ko kanwarsa da zaran ya mallake su an haramta ka sai da su to sun zama 'ya'ya ba za ka iya mallakarsu ba wa kama lawishtara abdan li ya'tikahu fi kaffaratin aw nadharin aw ishtarahu bi shartin itki kamar da mutum ya sai bawa dan ya yanta shi saboda kaffara ko wani bakance ko da sharadin zai yanta shi kullu hadha yushra'u fihi duk wannan ya halasta yusra'u fi jalil mulki sababa li itki duk wannan yana iya zama ya zama da zaran ka siye shi ya yanta zaka yi siyan bawa wani ya sayar maka cewa da sharadin zaka yanta shi in kan sharadin kana siyan shi ya zama da ko ka siyo shi da niyyar za ka yi amfani da shi ka yanta shi a matsayin bakance warwar bakancen ka to kana siyan shi ya zama ya zama ɗa kaga kenan shi ana iya yin niyya akan shi tun kafin niyya fitar da shi daga bauta tun kafin ka mallake shi kamar yadda hadisin Aisha ya nuna hadisin Barira ko ta siye ta da niyyar yantawa to amma shi aure ba yin shi da niyyar saki yace fa shara Allah subhanahu tawassul ilayhi bi kulli wasilati kaga Allah fa innahu qurbatun mahwatin ila Allah ta'ala domin shi yanta bawa aikin samun lada ne abin so zuwa ga Allah Saɓanin saki kuma mafi karancin abin da ake gani shine halal amma makaruhi ne ba abin so bane ko ba abin samun lada bane fa shara Allah subhanahu wasu da ilayhi bi kulli wasilatin mufdiya ila mahabubi. Allah ya shar'anta neman kusanci zuwa gare shi da duk wata hanya da za a samu ta neman yadda a gare shi ta hanyar ita ana samun yadda Allah walaysa kadhalika talaqu saki ba haka bane shi fa innahu baghidun ila Allah shi abin ki ne a wurin Allah domin shedan ne yake son sa wa huwa abghadul ilai shine mafi kin ƙin abin kin wato halas a wurin Allah kamar da hadisi nan da hadisi da illa wala mai al mulkul bud'i bin nikahi sababan li izalati albarka. kuma Allah bai taba sanya in ka mallaki mace ta hanyar wato aure ya zama cewa wannan shine kuma sanadiyan kaucewar wato auren a ce kawai ta saku ba wa farkon sani bambanci na biyu ana talikal itki bil mulki min babi nazaril qurabi wa ba'ati wa tabarruri rataya entuwa ta hanyar mallaka yana cikin wato neman kusanci da da'a ga Allah da neman yarda Allah ka kaulihi la in atani Allahu min fadli la asaddaqanna bika la wa kaza ko mutumin da yace ne Allah ya bani falala kaza zan yi sadaka da kaza kaza sai idza wujida shartu idan aka samu wannan sharɗin lazimahu ma allaqahu bihi min al-fa'ati al-maqsuda wajibi ne wannan aikin da'an fa hadha launun wannan abu ne daban wa ta'liqu talaqi 'ala al-mulki launun akhar shi kuma rataye take da aure cewa na auren ta saku shi kuma nau'i ne na daban kaga ba irin su kai ba za mu saurara nan insha Allah saboda lokaci ya kure sai darasi na gaba insha Allah wanda sai bayan sallah kenan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala Ali wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah